بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da haɗuwa a waɗannan darussa majalisai na tafsirin alkur'ani a wannan gidan tv na jakada tv and radio birnin zaria a wannan rana wacce ita ce ranar tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da biyu ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ishirin har yanzu muna na a suratul la'ala a wannan majalisi wanda shine majalisi na biyar jiya mun yi bayani akan tasketin nufus daidai inda Allah yake cewa qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الله sarki yake cewa سكي كي تشا بل تؤثرون الحياة inda matsalar take shine ku titi ta rayuwar duniya ne wal akhiratu khairun wa abqa alhali kuma rayuwar lahira ita ce tafi alkhairi ita ce kuma tafi wanzuwa a haƙiƙa, Allah subhanahu wa ta'ala a gurare da yawa ya yi mana bayanin irin yadda duniya take ba a bakin komai ba a gurare da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana duniya kamar ruwa take kamar ruwa take inna ma masarul hayati duniya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtarata bihi na ard asbaha fakhtarata bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana kamar ruwa ne wanda Allah zai saukar ya fitar da tsirrai daga nan kuma sai tsirran sai su bushe haka rayuwar duniya take a suratul hadid kuma Allah yana cewa ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad sai ce kama sani gaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama saboda kamar tsirrai ne wanda manoma za su dinga mamakin su daga nan kuma sai zama ba komai ba akwai wani littafi wanda aka yi shi akan zuhudu gudun duniya wanda littafi ne gaskiya yana da mahimmancin gaske mutum ya karanta shi don ya gane rayuwar duniya ba komai ba ce daga cikin baitukan da ya kawo a cikin wannan littafin yana cewa halittuniya wa mafiha jami'an siwa zillin ya zulu ma'an nahari duniya gaba ɗayanta da kake ganinta to ba ta wuce inuwa wacce take wucewa idan yin ya wuce ba wannan yasa magabata na gari sun kasance ba sa damuwa da abin da yake cikin duniya sun fi damuwa da su gina lahirarsu akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta duk aka ga alamun tabar ba a jikinsa sabai ba su ji daɗi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ana fi duniya ko kuma mali walid duniya to ni wai me ya hada ni da duniya ne ni alaka ta da duniya kamar mutum ne wanda yake mahayi sai ya zo yana cikin tafiya sai ya gaji sai ya samu wata bishiya sai ya huta bayan ya gama huta kuma sai ya wuce saboda haka shi yasa a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi ingantacce kun fi duniya ka annaka garibun aw abir sabi ka kasance a cikin duniya kamar kai matafiyi ne haka ya kamata ka zama a duniya ka zama a duniya kamar matafiyi in dai mutum yana son zaman lafiya haka ya kamata ya zama alaƙarsa da duniya ya zama kamar matafiyi saboda duniya ba matabbata ba ce koyaushe Allah subhanahu wa ta'ala zai iya ɗauke rayuwar mutum wannan ya sa gabata na garba sa tsawaita buri akwai ma'aruf alkarki suka zo suna ma'arur alkarki suka zo suna za su sallah tare da abokin shi saboda haka sai ya ce da abokin nasa ya musu sallah ta azahar sai abokin ya ce a sai ce daji ya ce kai mana sallah azahar saboda haka ma'arufin karki sai ya ji abokin nan nasa yana cewa to idan na muku sallar azahar ba zan yi ta la'asar ba kawai sai ma'arufin karki ya ji haushinsa sai yake cewa da shi yanzu wai kai har kana da tunanin ma za ka kai la'asar Allah ya raba mu da dogon buri saboda haka abin da za mu fahimta a cikin wannan shine magabata na gari suna aibanta wanda yake da burin awa uku tunda tsakanin azahar zuwa la'asar baya wuce awa'u uku to amma ka ga mu yanzu za ga mutum yana da burin shekara arba'in wani yau zai fara aiki amma kuma yana tsarin yadda zai tafiyar da rayuwar shi bayan ya yi ritaya to wannan yana daga cikin dalilan da ya sa muka nisanci lahira da yawa wa illa inda mutum yana yawan tuna lahira to babu yadda za a iya tara kuɗi masu yawan gaske saboda ya san koyaushe zai iya mutuwa magabata na gari sun kasance koyaushe suna tuna lahira sun kasance koyaushe suna tunani kamar yadda aka faɗa daga cikin su akwai wanda inda za a ce masa gobe za ka mutu to ba zai iya yin wani aiki sama da aikin da ya yi ba saboda ne saboda ya iya ƙoƙarin abin da zai iya yi Taubatu bin sam ɗaya daga cikin magabata wata rana ya zauna ya lissafa shekarunsa sai ya ga shekarunsa sittin da ya zauna sai ya cewa a cikin shekaru sittin akwai kwana dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar saboda kawai sai ya faɗi sai ya suma ya faɗi ya suma ake tambayar sai ce yanzu ya yi kwana dubu ashirin yanzu a ƙaddara cewa kullum yana yin saɓo ne guda daya ranar alkiyama ya zai yi da zunubai guda dubu galibi mutanen da suke ɗaukar duniya a hakikaninta su ne suke jin daɗin rayuwar duniya amma duk wanda yake girman kai a duniya yake ɗaukar ta wata matabbata to ƙarshe zai sha wahala ne mai yana cewa watan sanar ahibbatu ba da ashirin wa ƙad sirna izaman bala ya yake cewa masoyanmu za su manta da mu bayan kwana goma ko wata goma ko shekara goma kowanne dai ka ce kuma ya ma fi kama da kwana goma amma dai ba yadda za a kai shekara goma saboda haka matarka duk irin kukan da take yi na ka mutu da kisisi da take yi bayan kamutu, kawai za ta je ta auri wani ne ala kulli hal gaskiyar lamari ya kamata kowa ya shiga taitayinsa kowa ya dinga tuna lahira ya ayyuhal na amanu taqullaha waltan zuwa nafsun ma qaddamat ligadi kowace rai ta dinga duba me ta yi saboda gobe ga yanzu da amana idan ka je ƙauye za ka samu cewa kowa yana ƙoƙari ya ga cewa ya yi noma ta yadda wannan noman da zai yi bayan damuna ta ƙare zai samu damar da zai ci abinci to haka ma ita ma rayuwar duniya ta yi idan ka ɗauki halifofi shiryayyu za ka ga irin yadda su ma suke gudun duniya sai umar kamar yadda aka ce akwai lokacin da aka samu mawa guda goma sha bakwai a jikin rigar shi saboda kwata-kwata bata dame shi ba haka jikan shi umar bin abdulaziz shi sai da ya samu duniya matan nan ya fara karewa kamar yadda suke cewa an talamma a saftar wadaka lanatil irq kai lokacin da ka samu dama a daidai lokacin ne kuma gaɓoɓin abin nan ka suka fara takurewa kurewa. hal lallai yana da kyau mu sani cewa rayuwar duniya ba matabbata ba ya waje ba kowanne daga cikinmu ya shiga taitayin sai tsaye aikin shi kuma gaskiyar lamari musamman irin wannan zamanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wanda zamani ne na motoci da kuma jirage mutuwa ta kawo musamman mutuwar bazata da can za ka ga cewa mutuwar bazata shine mutum ciwon zuciya ya kama shi ya mutu amma yanzu ana azden na motoci ana azden a jiragen sama ana azden a mashin wanda da duk ba a san waɗannan abubuwan ba shekaru talatin da suka wuce za ka ga idan aka ce maka ga wani mutum ɗan shekara sha biyar ko ɗan shekara ashirin ko ashirin da biyar bai kai talatin ba ya mutu wani lokacin masu ya ƙarya sau da yawa sai a ce ma ƙarya ne babu yadda za a ce ɗan wannan shekarun ya zamanto cewa ya mutu amma yanzu duk mutuwar ta zama ikon za ka ga cewa da iyaye sau da yawa suna zama da 'ya'yansu su gaya musu cewa idan na mutu a yi kaza idan na mutu a yi kaza idan na mutu a yi kaza amma yanzu da yawa iyaye ma sun rage yin wannan nasiha saboda yanzu mutuwar ta zama ikon da 'ya'yan da iyayen duk ɗaya ne da yawa ma takan zo ta ɗauki 'ya'yan ba tare da an sani ala kulli hal daga cikin abin da zai fi baka mamaki shine ka ga mutum ya kai shekara 60 ko 70 amma duk da haka yana da son duniya yana kuma da budurwar zuciya asali duk mutumin da ya kai shekara 60 ko ya haura to yana fa cikin exceptional ne mana yana cikin shekaru ne na togaciya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a amaru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu man yujawizu zalik rayukan al'umma ta daga 60 ne zuwa 70 'yan kaɗan ne suke wuce haka kuma idan ka kalla da kyau za ka ga cewa galibi mutane a nan suke datsewa yanzu kan ka samu tsoho ɗan shekara 80 ko 90 za ka daɗe duk wanda ya kai shekara ɗari kuwa za a dinga labarin to yanzu misali mutumin da ya san ya kai wannan shekarun to me zai sa ya tsaya san duniya kuma ana faɗa da shi akan wasu abubuwa ala kulli hal kamar yadda magabata na gartin ne suke cewa mun ga magabatanmu abin da ya rage na lahira suke ba wa duniya amma ku kuma yanzu abin da ya rage na duniya kuke ba wa lahira akwai mutane da yawa da za ka ga cewa in dai ka ga sun yi sallah a lokacinta to ba su da wani abin yi akwai wani ɗan siyasa da na taɓa zaunawa da shi so ɗaya yake yin sallah kullum idan ya zo zai sallar asuba zai faro daga sallar azahar ɗin jiya ya yi azahar ya yi la'asar ya yi magarba ya yi isha sai ya asuba yau daga nan kuma ya gama kuma gaba ɗaya sallolin idan ka haɗa su duka guda biyar ɗin ba sa ci mai minti goma kafin minti goma ya kammala tsallolin nan gaba ɗaya kulle hali ya kamata mu dinga jin tsoron Allah rabi'atul adawiyya tana daga cikin bayin Allah na garma gabata aka ce mata ba kya jin tsoron Allah ta ce haba ba kya jin tsoron haɗuwa ga Allah ta ce haba yanzu mutum inda zai saɓa abin halitta ai zai ji tsoron haɗuwa da shi to ina kuma ga yaje ya zaɓu wanda ya fi ƙarfin shi wanda ya halice shi saboda haka ya kamata mutum ya dinga yi wa kansa hisabi hasibu anfusakum abla an tuhasab saban Allah subhanahu wata'ala yana nisanta mutum da lahira yana sanya wa mutum ƙarin san duniya duk lokacin da mutum yake yawaita bautar Allah subhanahu wa ta'ala to wannan zai taimaka masa wajen ya zamanto cewa yana san lahira Allah maɗaukakin sarki yake cewa wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce tafi dawwama tafi kuma alkhairi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tanaji mai yawan gaske a cikin aljanna ga wanda ya bauta wa Allah da kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana irin abubuwan da za su haɗu da 'yan aljanna duk abin da suke so Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za su samu ku hadaniya hani an bi bima aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha saboda me saboda abin da kuka kasance kun gabatar fil ayyamil khaliya a kwanakin da suka gabata saboda haka idan mutum ya tsaya ya yi aiki na gari to ranar alƙiyama zai ji daɗi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa mutumin da yake talaka a aljanna ma to za a ba shi duniya da kwatankwacinta su goma wanda shine na ƙarshe a shiga aljanna to ina kuma ga wanda ya shiga firdausul a'ala saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin aljanna fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da ido bai gani ba akwai abin da kunne bai taba ji ba akwai abin da bai taba ɗarsuwa a cikin zuciyar wani ɗan adam ba saboda haka ya kamata mutum ya dage annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ga gidan sayyidina umar radiyallahu anhu a aljanna a gefe sai ya ga wata mace yake cewa sai ya so ya shiga gidan amma sai ya tuna kishin sayyidina umar sayyidina umar ya fushi da kuka ala kulli hal lallai ya kamata mutum ya dinga tuna cewa rayuwar shi ta duniya tana iya karewa koyaushe koyaushe tana iya karewa saboda haka daga cikin abubuwan da za su taimaka wa mutum ya zamanto cewa ya samu jin daɗi a rayuwarsa ta lahira shine mutum ya rage buri ma mutum yana da buri zai gina gida zai sai mota zai yi kaza zai yi kaza duk wannan sai ya tafiyan masa da abin da ya kamata yi na bautar Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda za su dinga yi wa juna hisabi daga cikin waɗanda za su dinga tunawa juna Allah za a ga yanzu da yawa an haɗu sai dai a rayuwar duniya a yi tunanin abin da za a samu amma magabata na gari idan suka zauna za su dinga tunawa junansu Allah Allah yake cewa inna إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله إن هذا لفي الصحف الأولى wasu malaman suka ce ismul ishara ɗin yana komawa ne zuwa ga dukkan sura mana duk abin da muka faɗa a cikin wannan sura to akwai shi a cikin suhufin ula a takardu na farko wanda muka sauka wasu kuma suka ce a'a abin da yake a cikin suhufin ula wanda Allah yake nufi a nan shine a bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa Shi ne wanda yake cikin sufufin ula a Allah maɗaukakin sarki sai ya gaya mana badal na me ake nufi da sufufin ula Allah yake cewa sufufi Ibrahim wa Musa takaddun da muka saukar wa annabi Ibrahim da kuma takaddun da muka saukar wa annabi Musa annabi Ibrahim shine baban annabawa annabawan da aka aiko bayan annabi ibrahim to dukkan sun fito daga cikin zuriyar sani kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya ce waje alna fi zurriyatihim nubuwata wal kitab kuma yadda za ka san haihuwa albarka ce shi fa annabi ibrahim din nan gaba ɗaya ya biyu ya haifa amma ka duba duk annabawan da aka aiko suna cikin zuriyarsa annabawan bani isra'ila kawai suna da yawan gaske saboda su annabawa ne ma jagororinsu daga zarar wani annabin ya mutu to kawai wani annabin ne zai tashi ci gaba da abin da wancan annabin ya yi amma duka gaba ɗayansu a zurriyarsa ce annabi ibrahim bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi daraja a cikin annabawa da manzanni shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam din daga cikin sa ya fito kuma Allah subhanahu ta'ala ya yabe shi a gurare da yawa a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi da ya koyi da shi thumma auhayna ilayka an ittabi millata ibrahim hanifa sannan muka yi wahayi zuwa gare ka ka bi hanyar annabi ibrahim wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu ka ambata lokacin da Allah ya jarrabci annabi ibrahim da wasu kalmomi fa'atan mahul sai ya cika su Allah ya yabe shi a gurare da yawa inna ibrahima kana ummatan annabi ibrahim ya kasance abun koyi qanitan lillahi hanifa yana bautawa Allah walam yakun minal mushriki kuma shi bai kasance cikin masu shirka ba shakiran li an umi ya kasance mai godiya ga ni'imomin da Allah ya masa istabahu Allah ya zaɓe shi wahadahu ila siratin mustaqim Allah kuma ya shirye da shi zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici saboda haka annabi Ibrahim annabi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya zaba annabi Ibrahim annabi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya yadda da shi kuma yana daga cikin ulul azmi akwai annabawa waɗanda suka fi ko waɗanne annabawa girma su ne guda biyar waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su a cikin suratul azab wa idza akhadna min an-nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa yana daga cikin su saboda haka annabi ibrahim baban annabawa ne saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a dinga tunawa da shi akwai inda ake yin sallah bayan an kammala dawaci wanda wannan gurin asalinsa guri ne wanda annabi ibrahim ya tsaya a lokacin da yake ginin ka'aba a suratul baqara Allah yana cewa wattakhizu min maqami ibrahim musalla shi kuma annabi musa yana daga cikin annabawa waɗanda suka yi gwagwarmaya Allah ya aike shi zuwa ga kangararren mutum wato fir'auna saboda haka ya sha wahala sosai fir'auna ya ba shi wahala wanda ya ma so ya kashe shi Allah subhanahu wata'ala bi kaddara ba sannan kuma bayan haka Allah maɗaukakin sarki ya hallakar da fir'auna da ya hallakar da shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya kaddara su kansu bani Isra'ila suka ba wa annabi Musa wahala akwai lokacin da ya umarce su su shiga ƙasa mai tsarki suka ce iza anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ka je kai da ubangijinka ku yi yaƙi mu dai muna nan akwai lokacin da suka ce da annabi musa lan nu'min laka hatta nara allaha jaha mu fa ba mu imani da kai ba sai mun ga Allah ido da ido annabi musa ya sha wahalar banu isra'ila akwai lokacin da baya yin wanka tare da su kawai sai suka ce ai yana da wata gwaiwa ne shi yasa baya wanka da su saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya kubatar da shi kamar yadda yake cewa ya ayu ladina amanu la takunu kal azaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku zama zamanto kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa sai Allah ya kubutar da shi daga abin da aka cutar da shi wa kana inda Allah wajiha shi annabi Musa ya kasance wajihan ya kasance mai daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala annabi Musa ya sha wahala daga cikin wahalhalun da ya sha shi ne ya tafi ganawa da Allah kawai wani ya sassaƙa musu wani ɗan maraƙi suka fara bauta masa annabi Musa ya je wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce masa wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ula'i ala wa ajiltu ilaika rabbi litarda laji ina ai ba sa kan tirba ka kaje mun jarrabe su haka yazo ya same suna bautar dan mari ala kulli hal annabi Musa da annabi Ibrahim sun sha gwagwarmaya musamman annabi Musa wannan yana daga cikin dalilai da kuma hikimomi waɗanda suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga yawan maimaita iskar annabi Musa a cikin alƙur'ani ba don wani abu ba illa saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyi da shi dama kamar yadda malamai suka faɗa daga cikin hikimomi da kuma dalilai waɗanda suke jawowa a maimaita kissoshin annabawa shine domin a tabbatar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallam a nuna masa cewa irin wahala da kasha da gwagwarmayar da ka to annabawan baya ma sun sha kamar yadda Allah yake cewa a surat Hud wa kullum na fusu alaika min an ba'in rusuli ma sabbitu bi fu'ada ma sabbitu bi fu'ada muna yawan baka labarai na annabawan da suka gabata domin mu tabbatar da zuciyarka saboda haka a annabi Musa ana kawo annabi sallallahu alaihi sallam kissarsa ne saboda zuciyarsa tabbata kuma ya gane cewa shi a abin da yake ciki na kangarewar mutanensa mai sauƙi ne akwai lokacin da aka kashe wani mutum daga cikin banu isra'ila aka je aka gaya wa annabi musa da aka gaya wa annabi musa sai allah ya masa wahayi cewa a yanka saniya amma da ike banu isra'ila kan gararru ne sai suka ce a tattafi zuna huzuwa yanzu izgiranci za ka mana ya za a yi saniya kawai daga an yanka ta a ce in aka da daki wannan mamacin kuma ya tashi suka ce yanzu dai yadda za a yi kawai udu na rabba ka yi bayyin lana mahiya ka dai roƙon mana ubangijinka ya gaya mana yaya take aka yi musu bayanin yadda take suka ƙara cewa udu na rabba ka yi bayyin lana ma launuha ka sake tambaya ubangijinka ya ba mu labarin yaya launin ta yake bayan an faɗi launinta suka sake cewa innal baqara ta sha alaina wa inna insha Allahu la muhtadun ka mu fa saniyan nan fa tana mana kamanceceniya saboda haka ya ƙara yi musu bayani amma duk da haka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa sun maƙasar kulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw bayan haka duk da haka sai da zuciyarsu ta ke kashi ta ma fi dutse ke kashewa saboda haka lallai yana da kyau mu gane girman annabawa kuma mu kokari wajen fifita lahiranmu akan duniya musamman a wannan lokaci na azumin ramadan kamar yadda ya zo a hadisi akwai lokacin da aka ji anan sosalam ya ce amin su uku ɗaya daga cikin amin ɗin da ya faɗa da aka tambaye sai yake cewa mala'ika jibrilu ne ya gaya min cewa duk wanda watan ramadan ya zo bai yi abin da zai kusantar da shi da zuwa ga Allah ba to Allah ya nisanta shi shi ne jibrilu ya ce min na ce amin ni ma sai na ce amin ya kamata wannan watan na ramadan kada mutum ya shagaltu wajen kallon fina-finai wajen duba whatsapp ya kamata mutum ya yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen ya zamanto cewa ya yi abin da zai kuɗantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma daga cikin nasihata ta ƙarshe da nake yi shine duk da hukumomi sun hana sallar tarawihi to ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya je gida ya dinga yin sallar tarawihin nan da iyalansa ya wuce gaba abin da Allah ya tsare mai na karatun alƙur'ani ya ja iyalansa sallar tarawihin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya zamanto cewa ya yi tsayuwa a watan ramadan yana mai neman lada yana mai imani to Allah subhanahu wa zai gafarta masa abin da ya gabata ne daga zunubansa saboda haka ina ba mu shawara cewa lallai ya kamata mu dage ya kamata mu zage dantse ya kamata mu iya bakin mu wajen mu ga cewa mun ribaci wannan wata ne albarka Allah ya bamu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari Allah ya sanya mu cikin waɗanda za a yanta a wannan wata ne albarka godiya ta musamman ga gidan tibin jakada Allah ya takawa duka waɗanda suke ba da gudunmawa wajen tabbatuwar wannan gidan TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.